eh wato abin da ya sa su kishin ƙasa ne da kuma ƙaunan al'ummansu da kuma ceton garinsu a yanayin da suke ciki shine ya sa su ba komai ba ne determination ɗin ne kawai da kishi ya sa su suka yi wannan abu suka tashi tsayin daka su bi wayannan mutanen su yake su su cire su saboda sun san su a cikin mu suke shi yasa suka bi suka kama duka. suka sa maiduguri suka kawo zaman lafiya yau maiduguri za ka iya yawo kai abin da ka dama kamar yadda yake da alhamdulillah to kamar a wani mataki kuka shigo cikin wannan abu domin janyo su waɗannan matasan zuwa cikin tsari na tsaron jiha yauwa to abin da muka yi kamar wannan boys ɗin da na faɗa training ɗin nan da ake yi an tsara shi ne saboda a samu a tallafa matasan nan a goya musu baya sabida su samu su yi wannan aikin da suke a sawoke na farko dai mun samu baji guda biyu na training din nan na fari muna da batch a wanda muke da mutane 678 a lokacin da muka fara pioneer scheme din mun nemi mutane 800 da kyar muka samu 678 din nan muka yi a haka na biyu da muka zo mun yi enlarging suka da ba mu samu mutane dubu daya to sai da muka samu fiye da mutane dubu daya saboda inda aka tafiyar da na fari. muka sa a wannan din hadda mata sun fito sun yi joining training din mun yi successfully mun yi training batch B 1000 so yanzu batch C mun kammala komai muna da kit na training nasu da komai muna da komai za mu fara mun dan samu matsala ne kaɗan. muka dan tsayar da wannan training din sabida wasu dalilai amma yanzu wannan dalilan duka mun riga mun shanye kansu mun sha kan wannan dalilan insha Allahu nan ba da bata lokaci ba za mu sake diba dubu ɗaya mu sake training din su sati uku ne lokacin training din wacce irin horaswa kuke ba su yawa horaswa da muke ba su wato soja ne suke suwa su yi drilling nasu kamar inda ake ɗaukan kurtun soja a training nashi ko wanda ya gama jami'a ya tafi NYSC a yi drillin nashi a sati uku ya koyi fareti ya koyi gudu ya koyi bana ladabi da biyayya haka ake yi hmm. exactly wannan haka hmm. ake musu hmm. suna koyan fareti suna koyan dokokin ƙasa suna zama da mutane lafiya da mini duk ana koya musu inda za ka yi a tsayar da mutum ka tambaye shi inda idan mutum ya yi laifi za ka iya kama shi ka nuna ka ba jami'an tsaro ba tare da kaci mai fuska kaci mai mutunci ba mm. haka ake wannan abin to mu kuma as a gamman gwamnatinmu already muna biyan yaran nan dan allowance saboda aiki ne na sa kai mm. yanzu haka muna ɗiban su mun gama wannan ma za mu sake ɗiba wasu mm. to muna nan muna aiki abin da ake shaida shi tsarin dokan wannan scheme din wato legal framework din muna nan ofishina tana aiki a kai din saboda a kawo tsarin inda za a gudanar da al'amuran wayan nan matasan to amma a yanzu haka mun saya motoci muna da sectors guda goma a maiduguri wato sashi-sashi da aka raba maiduguri da su goma ne kowane sashin bangaren matasan nan mun ba da motoci tata hilux guda biyu wato leadership nasu shugabannin su mun ba su guda daya akwai motoci 21 cikin maiduguri wanda suke patrol mun ba su uniform mun ba su whistle da su menene da shi suke abubuwa da su da sojoji suna aiki a haka kuma kowane wata muna biyan su wanda suke kananan hukumomi kowane wata ana tallafa musu camomin ƙananan hukumomi suna tallafa musu to yanzu dai duk abin da ake ciki wanda yake da kuzarin shiga soja idan soja suka fara ɗauka za mu tallafa mishi ya tafi soja